daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a yau Lahadi da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin inda da farko za mu fara da labarun duniya sannan mu karkare da shirye-shiryenmu na yau da kullum. A halin yanzu sai ku gyara zama domin sauraron cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa wunti da farko muhimman kanansu. Ministan harkokin wajen Iran ya bayyana cewa tattaunawa da Amurka an yi ta ne cikin yanayi mai inganci da hangen nesa. Wasu mutane sun yi shahada tare da jikata. sakamakon hare-haren wuce gona da iri da amurka ta kai kan kasar yemen gwamnatin rasha ta sanar da amincewarta da tsagaita buɗe wuta a ukraine a wannan karo yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa tattaunawa da amurka an yi ta ne cikin yanayi mai inganci da hangen nesa ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana tattaunawar da ba na kai tsaye ba tsakanin iran da amurka wanda ƙasar oman ta shiga tsakani a birnin roma na ƙasar italiya da cewa an gudanar da shi cikin yanayi mai ma'ana da hangen nesa a cikin wata sanarwa bayan tattaunawar arakci ya yi nazari kan yanayin tattaunawar inda ya bayyana cewa sun gudanar da shawarwari na tsawon sa'o'i hudu a ciki a ci gaba da zaman da ake yi a baya kuma sun samu kyakkyawar fahimta kan ka'idoji da manufofi da dama ya ci gaba da cewa an amince da ci gaba da tattaunawa da shiga matakai na gaba da fara taron ƙwararru an shirya gudanar da tattaunawar fasaha a matakin ƙwararru a masarautar oman daga ranar laraban wannan mako mai ba da shawara ga jagoran juyin juhalin musulunci ya bayyana cewa masu sasantawa na iran a birnin roma suna da cikakken ikon gabatar da shawara kan matsayin ƙasarsu ali shamhani mai ba da shawara ga jagoran juyin juyin halin musulunci ya yi nuni da cewa masu gudanar da sharwari na iran sun tafi birnin roma ne domin yin sharwari karo na biyu da amurka kan batun makamashin nukiliyar kasar iran ya ce masu yin shawarin na iran suna da cikakken ikon gabatar da shawara kan matsayin kasarsu shamhani ya yi nuni da cewa masu shiga tsakani na iran suna neman cimma cikakkiyar yarjejeniya bisa ƙa'idoji guda tara tsanani samar da lamuni daga takunkumi ɗage takunkumi yin watsi da tsarin libya da haɗaɗɗe daular larabawa ƙaunacewa barazana gaggauta yin shawarwari daƙile masu shiga masu shirga karya kan shirin makamashin nukiliyar iran irin haramtacciyar ƙasar isra'ila da sauƙaƙa zuba hannun jari iran ta zo ne domin cimma daidaiton yarjejeniya ba ta miƙa wuya ga baƙaƙen manufofin amurka ba wasu mutane sun yi shahada tare da jikata sakamakon har-haren wuce gona da iri da amurka ta kai kan ƙasar yemen ma'aikatar lafiya ta ƙasar yemen ta sanar a yammacin jiya asabar cewa an kashe mutane uku tare da jikkata wasu da dama a hare-haren da jiragen yakin ƙawance da amurka ke jagoranta suka kai biranen sana'a amran da maarif ma'aikatar ta lafiya ta ƙara da cewa 'yan ƙasar yemen guda bakwai ne suka jikkata sakamakon harin wuce gona da iri da amurka ta kai kan unguwar annahada. da ke gundumar a saura sannan wani ɗan ƙasar ya jikata a gundumar al-safiya sakamakon wani hari da aka kai a makabartar majel al da ke babban birnin ƙasar kuma harin ya yi nuni kuma ma'aikatar ta yi nuni da cewa ɗan ƙasan ɗaya ya yi shahada yayin da wani kuma ya samu raunuka sakamakon harin wuce gona da iri da gwamnatin amurka ta kai a gundumar matar martar a gundumar safiya a yammacin ranar asabar ne dai dakarun amurka suka kaddamar da wasu hare-hare ta sama a babban birnin kasar sana'a fadar mulkin kasar sannan jiragen saman amurka sun kai hari kan unguwar annahada da ke gundumar a saura tare da kai wasu hare-hare kan wasu yankuna haka zalika sojojin amurka sun kai hari kan makabartar majid aldama da ke gundumar asafiya lamarin da ya sanadin jikatan wani ɗan ƙasar yemen hakanan jiragen makiya sun kai hare-hare hudu a yankin alhafa hari guda ɗaya a kan makabartar najimat da ke gundumar asab'in da hari guda biyar da suka kai kan filin shakatawa na 21 ga watan satumba a gundumar saura. masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran gwamnatin rasha ta sanar da amincewarta da tsagaita buɗe wuta a ukraine a wannan karo shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya sanar da tsagaita buɗe wuta na kwanaki uku na ista inda ya yi kira ga sojojin ƙasarsa da su kasance cikin shirin kota kwana idan yukuren ta karya yarjejeniyar shugaban rasha vladimir putin ya ba da sanarwar tsagaita buɗe wuta na kwanaki uku na ista yana mai kira ga sojojin ƙasarsa da su ci gaba da kasancewa cikin shi don yiwuwar keta yarjejeniyar ta buɗe wuta daga ɓangaren ukraine a sanarwar da fadar kremlin ta fitar putin ya faɗa a ranar asabar cewa tsarin ta buɗe wuta zai nuna a fili gwamnatin ukraine tana da ikon warware matsalar cikin lumana putin ya kuma jaddada cewa a yaushe rasha a shirye take domin warware rikicinta da ukraine ta hanyar lumana. kuma tana mara ba da muradun amurka china da sauran kasashe na ganin an cima daidaito kan batun na ukraine bala'in kogin congo ya janyo wata wani kwale-kwale ya kama da wuta inda ya kashe mutane 144 143 a wani mummunan lamari da ya auku a jamhuriyar demokaradiyyar congo akalla mutane 143 ne suka mutu wasu da dama kuma suka ɓace bayan da wani kwalekwale ya kama da wuta a kogin congo da ke arewa maso yammacin ƙasar akalla mutane 143 ne suka mutu yayin da wasu da dama suka ɓace bayan da kwalekwalen ya kama da wuta a kogin congo da ke arewa maso yammacin jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo kamar yadda majiyoyin hukuma suka bayyana an gano rukunin farko na gawakin mutane 131 a ranar laraba kuma an sake gano wasu goma sha biyu a ranakun alhamis da juma'a 'yar majalisar wakilan kasar josephine pacific lokomo ta shaida wa kafar yada labaran faransa a nasa bangaren joseph lokundo shugaban kungiyoyin fararen hula na yankin ya bayar da bayanai kan adadin waɗanda suka mutu na wucin gadi wanda ya kai mutane 145 ƙarshen labarun duniyan kenan. To bayan da ko gama shan labarun duniya yanzu kuma za mu shiga taskanmu na yau da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru, sannan shirin ko san sai shirin duniyar mu a yau, sannan mu karkare da shirin don masu saurare. Da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Sharhin bayan labarunmu zai yi magana dangane da jawabin Sheikh Na'im Qasim, shugaban kungiyar Hezbollah na ƙasar Lebanon a ranar Juma'a da ta gabata. Wanda ni Tahir Amin zan karanta. A ranar Juma'a da ta gabata ce dai shugaban kungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon, Sheikh Na'im Qasim, ya gabatar da jawabi ta bidiyo wanda aka watsa a kafafen yada labarai kai tsaye. inda ya taɓo al'amura da dama da suka shafi ƙasar lebanon da kuma yankin gabas ta tsakiya shugaban ƙungiyar ta hezbollah ya fara magana dangane da makaman ƙungiyar waɗanda wasu sanannun ƙungiyoyi a cikin ƙasar ta lebanon suke yayata cewa dole ne a ƙwace makaman ƙungiyar kafin gwamnatin kasar lebanon ta yi wani abu dangane da sake gina gine-gine da kuma wuraren da aka rusa a yaƙi da hamci kasar isra'ila a shekarar da ta gabata sheikh kasim ya kara da cewa idan ba don ƙungiyar hezbollah ba to da hali yanzu mai yiwuwa sojojin hamci kasar isra'ila sun shiga kasar lebanon kuma suna yin abin da suka ga dama ya ce dakarun ƙungiyar hezbollah sun hana sojojin hamci kasar isra'ila shiga kasar lebanon daga kudancin ƙasar kuma ta halaka sojojinta da dama sannan ta wargaza tankunan yakin hamsin ƙasar isra'ila masu yawa wanda ya tilasta wa sojojin hamsin ƙasar isra'ila ficewa daga ƙasar lebanon da kuma neman a tsagaita buɗewa juna wuta musamman a cikin watanni biyu da aka fafata da su bayan shahadar shugabannin kungiyar said hassan Nasrullah da kuma said safiuddin sheikh kasim ya kara da cewa waɗanda suke maganar a kwace makaman kungiyar hezbollah ba masu son maslahar ƙasar lebanon ba ne sai dai ko sun sani ko ba su sani ba suna taimakawa makiyan ƙasar ne a wani bangare sheikh na'im kasim ya ce tun bayan tsagaita wuta da hamji ƙasar isra'ila farko wannan shekarar hamci ƙasar isra'ila ta keta wannan yarjejeniyar ta zagaita buɗe juna wuta tare da kai hare-hare a cikin ƙasar lebanon har so 2,700 a cikin wannan halin kasar isra'ila da kuma amurka suna amfani da tsagaita wutan ne don takurawa jami'an gwamnatin ƙasar lebanon su aiwatar da bukatunsu a ƙasar ta lebanon su kuma taimakawa hamsi ƙasar isra'ila kan mummuna manufofinta a ƙasar lebanon shehin malamin ya ƙara da cewa wanda yake maganar kwace makaman ƙungiyar hezbollah yana son ya haɗa sojojin ƙasar lebanon fada da mayakan ƙungiyar ta hezbollah ne don gwamnatin ƙasar ba za ta kwace makaman ƙungiyar sai tare da amfani da sojojin ƙasar amma hakan ba zai faru ba in ji shi matuƙar sojojin ƙasar da kuma masu gwagwarma daga ciki hadda kungiyar hezbollah da kuma mutanen kasar lebanon kansu a haɗe yake ba za su yi wa maƙiyansu aiki ba su fara yakin basasa a tsakaninsu har ila yau shugaban kungiyar ya ce yana son ya isar da saƙo ga wa'anda ba sa son alkhairi ga ƙasar lebanon kan cewa ba sojojin ƙasar lebanon ba ko da amurka da kanta da sauran kasashen duniya za su taru su yi wa kungiyar hezbollah taron dangi ba za su iya kwace makaman da ke hannunta ba a wani bangare na jawabinsa shugaban kungiyar ta hezbollah ya yi kira ga gwamnatin kasar lebanon ta cika aikin da ya hau kanta alkawalin da ta ɗauka na kare mutanen kasar daga hare-hare hamsin isra'ila musamman waɗanda suke yankin kudancin kasar suke kuma iyaka da ƙasar falasɗinu da aka mamaye ta kuma sake gina gine-gine da hamshi ƙasar isra'ila ta rusa a yankuna daban-daban a ƙasar ta lebanon sanadiyar yakin shekarar da ta gabata ƙungiyar hezbollah in ji shi ta cika alkawalinta na janyewa har zuwa kogin litan da ke tsakiyar ƙasar ta lebanon da ƙarshe shugaban ƙungiyar ta hezbollah wato sheikh na'im qasim ya ce har yanzu maganar falasɗinu da kuma ƙasar falasɗinu ita ce a gaba a duniya a yakin da suke fafatawa da hamfiksa isra'ila da kuma amurka ya kuma jinjina wa ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen wacce ta yi anniyar taimakawa falasɗinawa har zuwa lokacin da aka daina yaƙi a gaza ya kuma yi masu addu'a samun nasara akan haramci ƙasar isra'ila da kuma ƙasashen da suke taimaka mata musamman amurka wanda suke ci gaba da kisan falasɗinawa a yankin gaza da kuma yamma da kogin jordan har ila yau suna lalata gine-gine da kuma rusa gidajensu masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 20 ga watan Afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 22 ga watan Shawwal na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 223 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan Afrilun shekara ta 1802 mabiya akidar wahabinci ƙarƙashin jagorancin muhammad bin abdulwahab daga hijaz sa kai hari a kan birnin karbala na ƙasar iraki inda sa kashe mabiya masabar ahlul baitul dama sannan kuma suka rusa hubbarin imam hussein alaihi salam suka kuma yi barna a cikin birnin karbala kafin haka dai mabiya akidar wahabinci sun sami iko da yankin hijaz sannan kuma daga bisani daga wancan lokaci suka fara kafirta sauran musulmi waɗanda ba sa bin su musamman mai dai mabiya masabar ahlul bait alaihi salam da mabiya ɗari ko na sufaye da dai sauransu da kuma ahlus sunna waɗanda suke da saɓanin fahimta da su akan wasu lamara wannan ne ya sanya su a kaddamar da farmaki akan hubbarin imam hussein alaihi salam jikan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ke birnin karbala tare da yi wa mutane kimanin dubu biyu kisan kiyashi inda suka yanka su yankan rago a cikin wannan hubbare da sunan jihadi da kuma kawar da bid'a da shirka bayan kisan musulmi da suka yi sun kuma wawushe dukkanin dukiyoyi wanda suka samu a cikin wannan hubbare wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da 'ya'yan ali sa'ud suka kwace masarautar hijaz tare da taimakon turawan ingila daga wannan lokaci ne kuma turawan ingila suka taimaka masu suka haɗe yankunan najar da hijaz sannan kuma suka mayar da su ƙasa guda ɗaya a ƙarƙashin su kuma suka sanya ma ƙasar suna sunan masarautar tasu wato saudiya wato masarautar iyalan gidan sa'ud inda kuma tun daga wancan lokaci har inda take su ne suke mulki a kasar sai dai duk da cewa dai iyalan gidan sa'ud ba su da wani tarihi wanda yake alakanta su da addini amma duk da haka sun amince da akidar muhammad bin abdulwahab ta zama akidar addini a masarautar tasu a hukumance masu saurari ko kun san cewa shekaru 256 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan afrilun shekara ta 1769 turawan ingila su suka kashe pontiac ottawa shugaban kabilar indiyawan daji ta ottawa a arewa maso gabashin amurka pontiac ya kasance mai tsananin adawa da shigowar turawa a cikin yankunan su waɗanda suke cikin arewacin amurka akan haka ya kafa wata gamayyar kabilin indiyawan daji domin yaƙi da turawa waɗanda suke hijira daga nahiyar turai zuwa nahiyar amurka inda ya hada kabilun dalor cibawa shawani da kuma kabilar satawa domin yaƙi da turawa in mulkin mallaka pontiac yana da imanin cewa turawa da suke shigowa amurka babu ne alheri tare da su dangane da al'ummar indiyawan daji waɗanda su ne 'yan asalin yankin amurka inda yake ganin cewa idan turawa suka yi ƙarfi za su kwace yankin amurka baki ɗaya kuma su mayar da indiyawan daji ya ware watakila ma su hotar da su a kan haka ya shiga yaƙi da turawa gadan-gadan kuma ya samu nasarori masu yawa na hallaka adadi da dama na turawan ingila amma da ƙarshe turawan na ingila sun shirya masa wani makirci inda sa kashe shi a rana irin ta yau ashirin ga watan afrilun shekara ta 1769 masu saurare ko san cewa shekaru 136 suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan afrilun shekara ta 1889 aka haifi adolf hitler a zalimin shugaba na gwamnatin jamus kuma mai mulkin kama karya mahaifin hitler dai shi ne alois hitler babban jami'in kwastan ne kuma yana son adolf hitler ya zama ma'aikacin gwamnati amma yana da sha'awar zane-zane da gine-gine adolf hitler yayin da yake bar makaranta ya gudu daga gida sannan kuma ya ɓace na tsawon shekaru ya tafi birnin biyanna amma shekara ta tara da tara ya sha wahala mai tsanani bayan ya faɗi jarabawa ta shiga makaranta karo na biyu a vienna school of fine arts a watan agustan shekara ta 1914 bayan barkewar yakin duniya na ɗaya ya shiga cikin sojojin bavaria don ƙashin kansa sannan kuma ya karbi kyaututtuka na iron cross da kuma glass saboda bacintar da ya nuna a cikin watan agusan shekara ta 1918 yayin da yake yankin kofar da ƙarshe dai adolf hitler ya fara rayuwa mai ban sha'awa a ranar 24 ga watan fabrairun shekara ta 1920 ya kafa jam'iyyar socialist german volkers party wadda ake wa lakabi da nazi a cikin kasar ta jamus sannan kuma mabiya sa. suka ba shi suna fora wato shugaba daga wannan lokaci ne hitila ya tsoratar da abokan hamayarsa daga irin jawaban da ya rika yi da kuma ayyukan da jam'iyyar tasa take gudanarwa da ƙarshe da ya zama shugaban gwamnatin jamus a shekara ta 1933 wannan shine mafarin lokaci mai duhu matuƙa a tarihin duniya wanda kuma daga lokacin aka fara fuskantar barazana a nahiyar turai da masassan duniya wanda adolf hitler shi ne ya fara zama wannan barazana sannan kuma ya mutu a yammacin ranar 30 ga watan afrilun shekara ta 1945 bayan da ya sha kashi a yakin duniya na biyu ya kashe kansa ne ta hanyar harba kansa da bindiga adolf hitler yana ɗaya daga cikin mutanen da ake kallon su a matsayin waɗanda suka yi mulki na kama karya tare da gallazawa al'ummomi musamman ma dai a nahiyar turai kamar kuma ya kasance ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka shiga takun saƙa da yahudawa a nahiyar turai duniyarmu a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kamu muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin yammacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne akan tushen kungiyar nan ta 'yan sahiyoniya da dalilin da ya sa a wannan lokacin haramtacciyar ƙasar isra'ila take ƙara tsanani a kan kisan kiyashin da take wa al'ummar Falasɗinu. Za mu kawo muku wannan shiri ne dai a cikin ɓangarori biyu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin na farko zai gudana. ƙungiyar sahiyoniyanci ta jingina manufofinta ne da yankin falasɗinu a lokacin da ƙasashen turai da mulkin mallakarsu ya kai ƙoli ya zama sun shimfiɗa iko a yankuna mabambanta na duniya ya kuma kasance a wannan lokacin tsarin sahiyoniyanci ya mamaye harkokin kuɗi da bankuna na turai a shekarun bayan nan wannan ƙungiyar ta sahiyoniya ta fara jin cewa waccan manufar tata da ta gino a kanta tana fuskantar koma baya da hatsari to dole a waiwaye a yi dubi zuwa ga tarihin sahiyoniya wanda zai faro ne da cewa a cikin wannan yankin na yammacin asiya babu wanda yake ɗaukar yahudawa da suke rayuwa a cikin wannan al'umma a matsayin matsala a cikin garuruwa da dama na kasashen musulmi da larabawa da akwai unguwanni na musamman na mabiya addinai mabambanta ga misali a cikin birnin damascus na ƙasar syria da akwai unguwanni na kiristoci da ake kira hayyul masihi da unguwar yahudawa hayyul yahudi har yanzu da akwai waɗannan unguwannin da sauransu haka lamarin ya kasance har a cikin birane kamar alkahira da kuma wato birnin bagadaza na kasar iraki sai dai a cikin karni na ashirin da ya shuɗe saboda rawar da 'yan sahayoniya ɗin suka taka na ɗauko yahudawa da ingiza su su yi hijira su bar waɗannan ƙasashen na laraba da musulmi ya sa yawansu ya ragu sannan kuma wasu daga cikin waɗannan unguwannin sun ɓace a daidai wannan lokacin kuwa da akwai wasu muhimman abubuwa da suka faruwa a cikin ƙasashen turai da yanayin sauyi da canje-canjen da suka faru har suka kai ga haihuwar ƙungiya ta 'yan sahiyoniya sauye-sauye su rika faruwa a cikin turai da ma duniya da suka fara daga karni na goma sha shida har zuwa karnukan da suka biyo baya waɗannan sauye-sauyen ne suka kai ga samar da tsarin jari hujja tsarin mulkin mallaka da siyasar kwace da satar dukiya ta ƙasashe da dama a ƙarƙashin 'yan mulkin mallaka waɗancan sauye-sauyen da suka faruwa waɗanda suka yi cincirindo suka kai da samar da tsarin jari hujja a fagen kuɗi da kuma masana'antu da sana'a a lokaci ɗaya kuma tsarin na jari hujja ya rika samun yaɗuwa da bunƙasa a ƙarshen ƙarni na goma sha takwas kuwa tsarin jari hujja ya kasance nau'i biyu na farko a fagen kuɗi da kuma a fagen sana'a da masana'antu sun rika tafiya kafaɗa da kafaɗa kuma saboda masana'antu da ake rika kirkirarsa a wannan lokacin sun kasance masu bukatuwa da kuɗaɗe sai ya zama sun rika bunƙasuwa da ɗaukaka a cikin nahiyar turai kuɗi kuwa da tsarin bankuna a turai sun kasance a hannun yahudawa ne wato waɗannan masana'antun sun rika buƙatuwa da yahudawa domin su ba su bashin kuɗi a cikin nahiyar turai a lokacin da suke cikin yanayin da ake kira da jahiliya da duhun kai al'umma ta rabu gida biyu ta farko ita ce ta kiristoci waɗanda aikinsu su ne manoma da noma da kiwo hakanan ko masu sana'o'i da suka kware kamar misali a ce magina sai dai kasuwancin nasu ba kasuwanci ne wanda yake da ƙarfi da faɗaɗa ba sai kuma yahudawa ɗaya gefen waɗanda suke rayuwa a cikin ghetto sun kasance masu riƙe da kuɗi suke kuma sana'ar bayar da bashi da riba dalilin da ya sa turawa kiristoci ba su wannan sana'ar shine haramcin da aka yi wa karɓar kuɗin ruwa a cikin addinin kiristanci a wancan lokacin kenan wannan irin matsalar da yahudawa suka fuskanta a cikin nahiyar turai ba su fuskance ta a cikin ƙasashen musulmi ba wato yadda suka rayu a cikin kasashen musulmi da irin sauye-sauyen da suka fuskanta ya sha bamban da na cikin kasashen turai a cikin karni na goma sha shida a cikin nahiyar turai majami'u da suka balle daga roman katolika wato da ake kira protestant sun rika yaduwa da yawaita an fara yi wa roman katolika ta waye ne dai a cikin kasar jamus martin luther ya kasance na gaba wajen kalubalantar majami'ar roman katolika wannan boran ya watsu zuwa cikin faransa daga nan sai holland daga nan sai ingila baya ga tawaye na addini wannan yunkurin na protestant bai kuma tsaya a nan ba ya kuma samar da wani sauyi da aji na mutane masu mulki da tasiri a cikin al'umma da ko masu kuɗi a cikin nahiyar turai a lokaci ɗaya kuma bankuna da cibiyoyin kuɗi na yahudawa ne suna ta ƙaruwa da bunƙasa maya amstel rothschild sananne ne wanda yake zaune a birnin frankfurt da ya zamana ya fara harkar kuɗi da kafa banki da bayar da bashi yana kuma da 'ya'ya guda biyar sai ya ɗora su kan irin wannan tunanin nashi na harkar banki ya kuma tura ɗaya zuwa birnin london na biyu ya tura shi zuwa birnin paris na uku ya tura shi zuwa birnin vienna sannan ya tura wani zuwa birnin napoli waɗannan 'ya'yan nashi su ne suka assasa bankuna a cikin waɗannan ƙasashe suke kuma wato sarrafa kuɗaɗe fiye da 'yan waɗannan ƙasa a dalilin haka sai zama da sun samar da wata cibiya take da alaƙa da juna tsakanin waɗannan biranen dangane da harkar tafiyar kuɗi da kasuwanci sun samar da wato hanyar aikar da saƙo a tsakaninsu cikin hanya mafi sauri da aka taɓa gani a wancan lokacin da akwai wasu yahudawan da suke harkar kuɗi kuma wannan iyalin na maya amstel rothschild suna daga cikinsu kuma su ne ma suka jagoranci wannan yunkuri yin bore a kan malaman addini da fita daga cikin geto sai zamana shine tunanin da ya mamaye da dama daga cikin irin waɗannan yahudawan da suka tsunduma wajen harkar kuɗi a lokaci ɗaya kuma ana samun aji na tsakiya na yahudawa da shi ma yake karuwa wato waɗanda sun fito daga talauci sannan kuma su ba masu kuɗi na ƙolu ba waɗanda dai suna tsaka tsakiya za su iya tafiyar da rayuwarsu ta yau da kullum sai ya zamana an fara samun wasu daga cikin yahudawa sun fito daga geto suka haɗe da al'ummar da ke cikinsu geto dai wani wuri ne da yahudawa kaɗai ke rayuwa a cikinsa sun killace kansu daga al'umman da suke cikinsu a cikin ƙasashen turai dalili kuwa shine suna son kare al'adunsu kada su cakuɗa da waɗanda ba su ba daga cikin waɗanda suka fito daga ghetto da akwai mahaifin karl marx wanda ya ƙirƙiro ko kuma a ce marubucin nazariyar nan ta gurguzu bayan fitowarsa daga ghetto bai ci gaba da zama bai hude ba sai ya sauya addini ya koma kirista mabiyin ɗarika protestant irin wannan sauye-sauyen da yahuda suka samu sannu a hankali suna yin sa ne a matsayin mai da martani a kan yadda malaman addini suke wato danne su da kuma hana su yin abubuwa da dama sannan a lokaci ɗaya fitowar tasu daga cikin geto ta sa an samu aji-aji mabambanta na yahudawa wanda daga cikin ƙungiyoyin da aka samu da akwai wacce ba ta son ta ca kuɗa ta haɗe da turawa kiristoci sannan kuma ba ta son zama a cikin geto sau da aka aka samar da wani aji na yahudawa masu kishin abin da suke kira su ta yahudawa daga nan ne aka samo sunan ƙungiyar nan ta yunkuri na 'yan sahayoniya suka kuma fake da littafi mai tsarki nasu na yahudanci wajen kafa dalilai akan samuwar wannan kungiya to ma sauraro a fitowa ta gaba za mu faɗaɗa wasu daga cikin abubuwan da muka bijiro da su a nan kamar magana a kan iyalan amstel rothschild da irin rawar da suka taka wajen samar da gagarumin sauyi a cikin nahiyar turai ta fuskar kai da komowar kudade da kuma ita wannan kungiya ta 'yan sahiyoniya da yadda ya zamana ta yi tasiri a cikin masu tafiyar da siyasa a cikin nahiyar turai da fatan an ji daɗin abin da aka saurara kafin mu karkare yi kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya to da yake muna karshen mako lokaci ne da muke warewa domin baku dama da isar da sakonnin ku na sada zumunta tsakanin ƴan uwa da abokan arziki to ga malami na farko a kan faifai assalamu alaikum wa rahmatullah a sashen hausa na muryar musulunci ta iran barkan ku da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya farko sunana ibrahim dan fulani yayari mai arsenal mazaunin karamar hukumar wurji a jihar bauchi da ke tarayyar najeriya zan yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga mabota wannan shiri akwai abokai na irin su kadoro da gaga dan fulanin wurji iliyasu iliyasu gulawa iliyasu yakubu digawa a akwai isa jikan mai sade lawan sade daura aliku auta kafin yalwa ahman afan bajo gabula makillu mai gallaba murtala dabba su kaga dama akwai ibrahim lara gauta akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai gulela ali gamadau akwai baban gida buba fajewa da na tsallaka jamhuriyar nijar akwai irin su yazo madattai da magaran akwai malama ramatu isiyak babban birni ya mai tsoho mai albarka isa abubakar da daukacin masu sauraron wannan gida baran masta da alkasin da ke garin agadas ba a ƙarshe ina miƙa sabon faltan alkhairi zuwa ga mai gabatar da wannan shiri wato hassan barka ina muku fata alkhairi suna na biranen fulani yayari a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radio jamhuriyar musulunci da ke ƙasar Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan Walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi ko komini rin ta kwarnaka birnin kwakwarna take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari rihar jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka. Amar dan kana gaida iyalin gidan ka baki dai. Amar dan Arkasan Babali mulki Agaris na gaida Aishat Konsayar da ke birnin Agaris. Akwai Asman Mambala Agaris. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Yahuza mai kalanda da ke can garin Antu cikin ƙasar Mayin ne mishi barka da sai juma'a lahiya gaisuwa ta musamman zuwa ga hakima mai sabulin sado ta birnin ilis akwai eh, akwai abokina muhammad dan balibiri ya mai niger akwai tsobaka tso mai albarka akwai rahmatu isa ka birnin yamai akwai adaji amman tari ya niger akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga malam kabiru da ke nan wajen makarantar malam abu makarantar malam abu dan gudu birnin maradi akwai hajjar bili malam adam sarkin aiki na kasa akwai samun haske dan mutan limanci akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga adam harka ta sa akwai ibrahim shushan dan garin kasige akwai abdullahi tiriyaru mai ganin mutuncin mai dan malam jihar maradi akwai ibrahim shushan dan garin kasige Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja, mun ba mu da mutasan Afirka reshen jihar Neja. hakikanin gaskiya muna mika sakon gaisuwa ga 'yan uwa da abokan arziki musamman 'yan gwagwarmaya na lahiyar afirka baki ɗaya da ainihin duk duniya ma dai muna musu fasa alkhairi duk wanda allah hukunci ji wannan murya dan agogwar ma ina mai fata alkhairi da fatan Allah ya kara dankon zumunta a tsakani Allah ya kara dankon zumunta a tsakani ina muku fata alkhairi daga Ibrahim wanke Huna a garin Mai Godi a Kimba jihar Niger masu bibiya wannan sashi na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran na musu fata alkhairi farkon lamba zuwa karshen lamba da fatan ana cikin ƙoshin lafiya allah ba mu zaman lafiya a ƙasashenmu na afirka masha Allah ina muku fata alkhairi musamman babban jagora Hassan Barka da fatan Allah ya ƙara kwarin gwiwa Allah kuma ya kara basira da kai da 'yan uwa da abokan aiki ina muku fata alkhairi mazan ku da matan ku a huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH mu da warhaka mun magana da wani daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Mamba na kwamiti na masu kira da sauraro reshen Niyami a jamhuriyar Nijar. da farko dai ina gaida dukkanin ma'aikatan wannan sashe na hausa da fatan kuna cikin kofin lafiya sannan kuma ina kiran dukkanin ina gaida dukkanin mambobinmu na kwamiti masu kira da sauraro da suke a faɗin duniya a ko ina musamman idan na ɗauka daga nan mai akwai shugaba tsoho mai albarka akwai muhammadu ɗan bari akwai ahmadu isa akwai alhaji ahmad tari da dukkanin da mambobin mu ba sai wanda da yana yi musu fatan alkhairi da fatan za a yi hutun karshen mako lafiya da kuma eh, lawa alhaji abbali da yake a gades akwai abubakar hamad da yake garin durko akwai kuma malam musa hamad da yake niyami akwai kuma alkasun da yake garin agadas ina fatan dukkanin suna cikin koshin lafiya a tashi lafiya sashi hausa na boh assalamu alaikum taharar muna musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangancewa ranar juma'a da kuke bamu gashe gashe mu ga uwa da manan arziki muna godiya hassan barka ina maka fatan an yi juma cikin koshin lafiya Allah karfe ba mu da farko ina gaida isu mai kayan waya wanda yake cikin tasha ina gaida isu madatte su madatte ina gaida rahmatu isaka wanda take yame ina gada samun dan mutanen limanci wanda yake jihar maradi akwai malam kabiru kusan makarantar Mala abu wanda yake maradi akwai yabi mai kayan kwali cikin tasha nan da magaran akwai dan eh, kabu kabu isiyaku shi ma bakin tasha da magaran akwai eh, laura sai kin ga kowa ta ki tawaye gani eh, magarya akwai baban dima bande akwai malam kabiru wanda yake nan magarya akwai Eh, hamisu mai dan kuka wanda yake nan magarya akwai hamisu wanda yake nan magarya akwai salisu kwamando unguwar gona wanda yake dan ciyau Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran. Mun waye gari wannan safiya Allah subhanahu ya gwada mana marice lafiya. Mun zo hilin karshen mako wanda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya. Farko sunana Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka mamba na masu kira da saurare na radiyoyin Afirka baki daya. ina maka fatan alkhairi hassan barka da kai da abokan aiki ka na gidan rado iran Allah ya kara ɗaukaka ku ya kara muku jagoranci ya kara muku karfin gwiwa to da farko ina gaida alkasim ma'azu wanda yake a birnin agadas akwai alkasim ar shugaba na masu kira da saurari wanda yake a birnin agadas akwai raba mai aski wanda yake a garin da magaran akwai maman sani dauda wasu wanda yake a nan garin da magaran akwai isu madatai akwai sanusi madatai akwai tasu ungo tudu wanda yake nan garin da magaran akwai maman sani dauda canwaza ina gaida su ina kara gaida su da shi da iyalansa akwai isa mai dala bushiri akwai mamman lawali dan kwairo wanda yake nan garin da magaram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na gida radio iran ga farko kuna tare da umaru musa daga mai mamba da masu kira da saurari yankin mai gudubin gaisuwa da fata alheri daga farko hassan barka ina gaida ka tsoho mai albarka gudubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka eh, usman dan bare bari da fatan kana lafiya ka waye garin juma'a lafiya da fatan kowa da kowa na lafiya mala abdulwahidi fatan kana lafiya da ahmadu bagube muhammadu ɗanluma abbas albana da fatan kowa na lahiya alhaji bawa ba'are da fatan ana lahiya alhaji adamu da fatan kowa da kowa na lahiya suleiman kanina da fatan kana lafiya kawaye juma'a lafiya to masha Allah dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku da fatan kowa da kowa na lafiya Allah ubangiji ya gwada mana maricin lafiya kuma wanda mun kawaye sahiya juma'a Allah ya gwada mana maricin ta lafiya A radio ta hiran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar bugu da ƙari maji na masu kira da shurare na afirka eh, muna cikin ƙarshen mako akwai na farko akwai hassan mamman barka akwai shugaban namu alkasun babanmu limam ahar akwai alkasun can ma agadas amma maradi akwai malam kabiru mai makaranta dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe akwai sarkin aiki dinna na ƙasa akwai malam ibrahim gwangwaron dam akwai dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai ibrahim bankola magatakarda dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi mu zo nyamai akwai shugaban namu eh, tsoho mai albarka akwai ramatu akwai lawali andu akwai malam ah, musa indo dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga la president king tamu ta masu kira da shuwarai na reshen yamai dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga isu matattai ya kuma aski ba da laka kabiru sule mamman dozuman taksi moto a madadin shi gaba daya kanina abokina sarkin aiki abokina ne na kai na ashe ba ma kanina ba ne akwai kanina can karami mai aski dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga kowa da kowa tabbatu da ya muku ba weekend ai hutun karshen mako lahiya Radio Jamhuriyar Musulunci Tehran Nasir Malam Sule Malam Fal daga jihar da amma a yanzu ina nan Niamey ma'aikaci a Radio Savar FM mai watsa shirye-shirye bisa kan mita goma da biyar da takwas a zango FM. Ilaji Hassan barka fatan alkhairi zuwa a gare ka barin kai godiya ta ga Allah subhanahu wa ta'ala tutal mulki man sha wanda ya sake kaddara saduwar mu da al'umma a daidai wannan lokaci kuma ba mu dama ta mu gaida yan uwa da mu na arziki. Ma'aikatan kafafen watsa labarai na fadan Afirka gabaki da shirye na ta musamman zuwa gare su na kasar Nijar Nijar ga baki da na jihar da magaram duka dai al'umma musamman ma na nan babban birnin Niamey yan maradi yan tawa yan talabiri yan doso yan agadas yan difa kai da sauran duk wata jaha da ke faɗin kasar mu ta Nijar magabatan mu na Nijar ina musu shinshina ta musamman a ƙarshen wannan mako yalla malam sula malam falal hajja fatima da barira gamba mar'a abba kon sula zina malam sula dahara malam sula rakiya malam sula sanusi malam sula umar malam sula bashariya malam sula Ula malam sula musuba malam sula abdulaziz malam sula nasir malam sula sanusi malam sula abba malam sula habana malam sula da dukkanin family malam sula dahara malam sula rakiya malam sula zina malam sula fatan alkhairi zuwa gare su assalamu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan ku da haka fatan kwana lafiya. Ina ma kowa da fatan alkai da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Da farko yana ga da Sanusi Madatai, Isu Madatai, Dozman Taksimoto, Mari Kuran Daga, Shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura, Isu Mai Gyaran Waya, akwai eh, Mamman Sani Dauda Cinwanza, akwai Mamman Sani Umaru da sauran 'yan uwa da amina arziki mana ma kowa da kowa fatan alkai da fatan kwana lafiya. Mai magana Malam Bashir Babban Tasha Layin jifa da Magaram. Sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci musulunci ta Iran. a farko dai suna na Abdullahi Felaro mai ganin mutuncin na daga dan Malam Zahar Maradi Malam Hassan Barka mana godiya ta musamman da kuke ba mu dama mana toho albarkacin bakin mu musamman da kuke ba mu dama mana gaishe gaishen zumunci musamman an zo karshen mako zan yi amfani da wannan dama in gaishe da shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura na mishi fata na alkhairi na gaishe da gaishe na gaishe da ahalin gidan nashi ranka kafa da fata an yi a cikin koshin lafiya kai malam muntari magini garin dangwani na mishi fata na alkhairi Aishatu babban birnin Agadas ina maka na alkhairi da fatan an yi sallah juma'a cikin ƙoshin lafiya ko har jihar Zina tun daga nan har birnin Arabiya fatan alkhairi zuwa gare ta kwai malama Nafisa nan babban birnin Abuja jinjina ta musamman sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Tehran mai magana samun haske dan mutale manci birnin jamhuriyar jihar shiri na ƙarshen mako na gashe gashe na gaida yan uwa da abokan arziki to musamman matakin warko da ya san barka kai mai gabatar shiri na gaida ka da dukkan abokan aikin ka na duniya baki daya zan gaida sultan ahmed ali zaki a nan maradi sultan abu da bala marafa a tsibirin gobir ta maradi ina gaida su san ɗan jaja alherin allah kai maka iliya mai kati da shayi ibrahim yanki wula a nan garin mai godiya mala aliban kula kabiru makaranta bala abba ibrahim shawara garin kasagi garin kaya dan walhu murtala mai gini abdullahi yalo tele mai garin mutuncin mayar ke dan malam eh, sai eh, domin gazo da tare zuwa gare ka alayyar umar gago eh, a wajen tajirai kenan da alayyar sabiu kalla taransa alhaji sani gonda alhaji sani sun Sani Sale Adamasa Dankwaini da <clears throat> Alayya ya kashe da sauran dukkan masu kudin jihar Mara ina gaida kowa musamman alayyar Margago da eh, alayyar sauran da baki daya irin su alasani atiya irin su aliman tarabuwa ta ina gaida su eh dun gaisuwa da wata ali zuwa gare ka sarkin malamai liman musa musa antoma da liman shafi'u liman mai idi da liman musa sa'an takasi da liman rayadun da liman abdulmalik almusufa musa antoma da eh, dun gaisuwa da rege da hajiya rahina da ramata isaka da kabiru makaranta malabar rawar shari'a garin kasagi da dukkan da yan uwa da masu kira da masu saurare na wannan radio mai tara arabaka radio tehran ina gaida kowa da kwashin na kashe mako a gaida da kowa da kowa. Assalamu alaikum rediyon tera rediyon musulunci mai magana malama Ramatu isa ta daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar man ba ta masu kira da saurari na rediyon duniya duka. An koma gida birnin Kanta man ba ta masu kira da saurari na birnin Kanta hanga ina gaida ku yayin da kuke ina gaida Muhammad Dan Bare Bari tsoho mai albarka mutanen Agadas ina gaida ina gaida 'yan Nijeriya ina gaida 'yan tsatsun ina gaida 'yan kaduna 'yan Legas inda kuke duka ina gaida ku 'yan kwadibar kanwata maryama ina gaida ki mai gaida ku malama ramatu isa daga nan babban birnin yamaya muhammad dan bare bari ina gaida ka da kai da battaliya ka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu radio iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magara ina so a bani dama na gaida 'yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirin na asambarka ina gaida yabi mai kayan kwali kulab da magaran ina ina gaida Ali Gurji kulob da Magaran ina kwana ina gaida Iliya mai kanti da shayi a garkin daura ina gaida Asan Alhaji Umar Angon Jego ina gaida Malam Hamus kulob da Magaran ina kwana ina gaida Nuru mai gyaran salula a cikin tashar da Magaran ina gaida Gado diga ga dan Fulanin Warji ina gaida Bashir mai gyaran salula a cikin tashar da Magaran ina gaida Mutari mai gyaran salula a cikin tashar da Magaran tashi lafiya mai magana Isu mai gyaran salula a cikin tashar da Magaran Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Usman Medala Boshari a jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar. Mun gode da dama da ake wa muke isar da sakon gaisuwar mu kamar haka. Da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka, ba zan manta da Baba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Akwai Adabu mai kwamfuta mai yamma, akwai ya Yatatuwa Usaini Abdullahi da ke jigar Kebin tarayyar Najeriya. Ba zan manta da Ibrahim wanki huhula ba zan ta da kuma malam ibrahim garin kasagi lauli luwe garin matsin kai udu mamadu jatkori ba zan ta da muhammadu dan bare akwai kuma eh, isa musa turoma da ke kwamitin gida-gida cikin jihar eh, gure ba zan ta da kuma Aboki na siraji sj bushiri akwai musa ran oga bushiri shazali m ashidi bushiri akwai sunusu madattai akwai yakubu mai aski badaraka akwai isu makeri ba zan ta da Komar ahmed bajoga akwai umar ari bade badam akwai salifu ibrahim eh, salifu muhammadu nura wanda yake maradi ba zan manta da Umar Ari da Badan ba da dukkanin daukacin wanda ba su ji na ambaci sunayensu ba ina gaishe su da su da sunayensu To masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan Barka na agada suke cewa da ku bisalam a huta lafiya.